kenan alhaji alibi ke jagorantar su kenan da kawo nasu tafi wata tawaga ce daga gidan sarkin dajin gombe alhaji arabi ahmad sa'ad shi ma ɗaya daga cikin 'ya'yan gidan sarkin daji an gaishe ku a cira a cira a cira a cire alhaji ahmed alhaji arabi ahmad mai girma gwamna ya amsa an gaishe ku mai girma gwamna ya amsa alhaji arabi ahmad sa'ad kenan mai girma gwamna ya amsa a cira a cira a cira sarkin dawaki mai tuta